Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Dakarun Ukraine sun mamaye arewacin Kyiv mai cike da tarkace kuma suka lalata tankunan yakin Rasha a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Rasha da suka fice da barin nakiyoyi. mai baiwa shugaban kasar ukraine shawara alexei arestovich ya ce sojojin na ukraine sun sake kwace sama da garuruwa talatin a kauyuka a yankin tun lokacin da rasha ta sanar a wannan mako cewa za ta sassauta ayyukan sojinta a kusa da babban birnin domin mai da hankali a kan yakin gabashi sashen leƙen asirin sojin burtaniya ya ce dakarun rasha sun yi watsi da filin saukan jirage na hostomel a wata anguwar arewa maso yammacin babban birnin inda aka yi ta gwabza yaƙi tun ranar farko da aka kai mamayar wani babban jami'in amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai reuters cewa sasantawa da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta a yamal lokaci ne mai muhimmanci a cikin shekaru kusan bakwai da ake gwabzawa da juna kuma yana begen bangarorin da ke rikici da juna da kasashen duniya za su iya samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita wakilin amurka na musamman akan kasar yamal tim landeski ya ce sulhun da majalisar ɗinkin duniya ta yi na tsawon watanni biyu tsakanin kawance da saudiya ke jagoranta da kuma kungiyar huti mai alaka da iran wadda ta fara aiki a jiya asabar wani mataki ne na farko na tsagaita wuta na dindindin idan kasashen duniya da bangarorin za su iya yin aiki tare wannan zai iya kai ga tsagaita wuta mai ɗorewa da kuma tsarin siyasa da zai hada kowa wanda a ƙarshe zai ba da tsari ga sabuwar yamal in ji landaski a wata hira da aka yi da shi a amman ruwan sama kamar da bakin kwarya a ƙasar brazil ya haifar da zabtarewar laka wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla goma sha hudu a garuruwa da ke gabar tekun kudancin ƙasar da kuma yankin bazada flomens na jihar rio de janeiro a cewar hukumomin jiha da na ƙananan hukumomi a jiya asabar masu aikin ceto sun amsa kiran waya 850 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata kuma sun samu damar kawo mutane 144 cikin aminci a yankunan da abin ya shafa in ji hukumomin jihar rio de janeiro ya fuskanci mummunan yanayi a cikin watanni biyu da suka gabata zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a watan fabrairu ya kashe kusan mutane 240 a yankin petropolis a tsaunuka da ke sama da rio de janeiro a cewar hukumomi a ranar 23 ga watan maris labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar shugaban faransa emmanuel macron ya gudanar da babban taron gangamin neman sake zabensa inda ya yi alkawarin samar da ci gaba da zaman lafiya a shekaru biyar masu zuwa sai dai yakin neman zaben nashi na fuskantar tsaiko an yi wa gangamin nasa take da makazi affair mai sunan wani kamfanin amurka da aka yi haya don ba da shawara ga gwamnatin faransa akan gangamin rigakafin covid-19 da sauran manufofinta wani sabon rahoton majalisar dattawan faransa ya yi tambaya game da yadda gwamnati ke amfani da masu ba da shawara masu zaman kansu kuma ya zargi mackenzie da kin biyan haraji wannan batu dai na kara karfafawa abokan hamayyar macron gwiwa da kuma farautar shi a wuraren yakin neman zaɓe kafin zaɓen shugaban ƙasar faransa a zagaye na farko a ranar goma ga watan afrilu macron mai matsakaicin ra'ayi wanda ke kan gaba a yunkurin diflomasiya na kawo ƙarshen yakin da ake yi a ukraine yana da babban rinjayi a ƙuri'an jin ra'ayi da aka gudanar a kan shugabar 'yan adawa marine le pen da sauran masu fafatawa da shi a ƙarshe gamayyar jam'iyyun adawa daban-daban sun yi kira ta ƙarshe ga masu kada kuri'a a ƙasar hungary a jiya asabar gabanin zaben ƙasar mai cike da tankiya da zai tabbatar da ko shin prime minister victor orban dan kishin ƙasa zai ci gaba da mulkin kama karya wa'adi na hudu a jere ɗaruruwan magoya bayan ƙawancin jam'iyyu shida united for hungary sun taru a cikin ruwan sama a tsakiyar budapest kwana ɗaya kafin kada kuri'a a yau lahadi Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. VOA. A yau za mu ci gaba da shirin daga bayanan Alhaji Nura Abubakar Waziri. Ku biyo ni. a lokacin da shugaba buhari ya ci zaɓe walahi injiniya akwai hostel na 'yan makaranta da tun lokacin ubasanjo aka ba da kwangila ba a gama ba buhari a jos narkuta hostel buhari ya ci zaɓe ba ni mantawa sallah saura kwana uku na shiga wata riga zan je sayan sa na ga wurin na ce alhaji ali wa yake wannan aikin ya ce sun ji buhari ya ci zaɓe ne kwangilan nan tun lokacin obasanjo sai aka zo aka gane a shaida musa ne a cikin kwali bai iya komai baya tsawatarwa duk abin da aka yi shugaba buhari ba zai magana ba wallahi na fita daga gidana karfe uku na dare a cikin mota ta takeaway na ɗauka da biredi da miya da brush da makilin na tafi layin zaɓe mata ta sauka ta ji an bude min ta ce kai ne ka fita na ce ni ina za ka je na ce na tafi layin zaɓe ta ce ka san karfe nawa ne alhaji na ce karfe uku ne na ce zan je in kama layi mai gidan da ake akwatin zaben shine na farko aka registration babban dan shi na biyu ni ne na uku ta gama zabe ta fito ta ce mun alhaji rana yayi yawa baba ta haka na dinga zuwa ina kaiwa da kawa sai da ta zabi shugaba Buhari lokacin da shugaba Buhari ya jinya yana kasar waje wallahi mahaifiyata ba ta iya cin abinci sai na shiga daki na lalame ta hankalinta ya tashi saboda an mai kyakkyawan zato zai zai gyara kasa so dan saboda haka mu abin da muke gani a nan shine maganan ka zo ka ce a'a sun yi kaza za su yi kaza ba shi bane mu gani a kasa saboda an daɗe ana wannan tatsuniyar ya soki jonathan ta ko'ina sun soki duk abin da za a ce maka hajiya talakan najeriya zai dawo ce gwamnatin pdp gara ita to a biya lalace an kai akwai talakawan da suke wannan kukan a yanzu duk abin da za ka je injiniya ka ce yau kamar yadda kuke maganar nera a yanzu irin lalacewan da ta yi a yanzu duk mutumin da za ka yi business shi ka tura mara naira ya turo ma da kaya sai kun gama ciniki zai sake kiran kai je ka dan dakata yadda ka san ka tura mara ko da iblis so saboda haka a gaya ma shugaba buhari duk irin wannan abubuwan da muka yi wallahi mun yi ne saboda muna tunanin zai zo gyara ƙasa allah da ya jonathan shi ya buhari so saboda haka dukkan su yan adam ne mu cire maganan addini da kabilanci tunda har shugaba buhari ya ce jonathan ya yi kokari to kaga ashe shi ya kamata ya dora akan kokarin da jonathan ya yi tunda dama an soke su ne aka bata kuka ce za ku zo ku gyara kuka zo kuka gyarawa kuma kai kace an kore ka akan maganar za ka yi gyara to kaga bai kamata ma ka zo nan ka kare su ba tun da ku an kore ka ne kai kana so a yi daidai ke yi daidai don saboda haka wannan ayi kokari a gaya shugaba buhari ayi yi kokari a gyara talakawa suna kuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana nasiru marmara mutumin tudun Wazar dan kare daga jihar kano kuma kamar inda na faɗa ɗan jam'iyyar apc so amma yanzu ba dan kiyayya ba kada a kalle ni a matsayin na yi son kai nasiru marmara zan cire rigar jam'iyyar apc din Eh, a ah, na zuwa ina zuwa mm, zan sa mm, mm, zan sa rigar ɗalibta ta tattalin arziki da cigaban ƙasa daga wannan bangaren so ni a nawa ganin duda na ji manganu da yawa kuma manganin duka an saba yin su daga bangare na tattalin arzikin ƙasa a matsayin na ɗalibi a bangaren kuma wanda na san abubuwa da yawa a ciki tsakani ga Allah gwamnatin buhari shugaba buhari ni ana wata tunanin tun daga farkon mulkin su har zuwa yanzu kuma likely har zuwa ya sauka daga kan mulki in har akwai wani abu na kishin kasa da zai wani abu na kishin kasa da zai yi guda daya shine cire tallafin man fetur babu wani abu da zai yi wa talakan Najeriya da talakan Najeriya zai amfana da shi kamar cire tallafin man fetur nan da ake magana kansa idan an cire din kuma duk wani mai neman explanation i owe everybody explanation duk mai san explanation akan wani abu ba dan magana time ba na yarda i owe everybody duk wani mai neman explanation zan ba explanation in har zai zama objective kamar in zan zama ba na tsoron duk wani wanda zai mun tabbata yawa ba don komai ba akalla misali lokacin good goodluck jonathan 2012 an zo an yi rikici akan cewa za a cire tallafin man fetur dinnan tallafin man fetur dinnan lokacin an ce an cire tallafin man fetur za a siyi man fetur 145 yanzu nawa ke sayan man fetur da tallafin 165 da an cire tallafin man fetur ba za ka sayi shi 145 yanzu duk wannan matsalar da ake ciki ta matsalar tattalin arziki ka farashi kana magana farashi na tsada kana magana talauci ya yawa ƙasa babu wani abu da ya kawo ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka kawo wannan matsalar tattalin arziki da talauci da fatarar da komai da ake biyan kwashe kuɗi da ake ana biyan subsidy din nan shine ya jefa ƙasar cikin wannan halin da ake ciki in kayi maganar inflation dala ce dalar da kake da ita ba najeriya ke bugawa ba da abin da ya karanci dole ya tsada dalar da muke da ita ita ke kwashewa a jiya biya subsidy din dole ta yi karanci komai dole ya tsada so ni ana wa tunanin ba ma ana wa tunanin ba kamar inda yake a mahanga tattalin arziki babu wani abu da buhari zai yi ma najeriya na kishin kasa da ya wuce cire tallafin man fetur kuma i owe everybody explanation shi ya yi To eh, jama'a assalamu alaikum sunana Umar Muhammad Gombe ni dan jarida ne daga nan Abuja. Tambayoyi ne zan sa su a siga sauƙaƙa haka guda biyu zuwa zuwa uku kamar yadda duka 'yan uwana suka yi batu a nan. Na farko ka bayyana cewa duka memba countries na OPEC a halin yanzu ba wadda suke biyan subsidy sai Najeriya. To waɗannan ƙasashen shin matatunsu ba su aiki kamar namu na Najeriya tambaya ta farko kenan. Sa'annan tambaya ta biyu me zai hana a gyara waɗannan matatun man da kuɗaɗen da ake tunanin cewa in an janye tallafin za a biya talakawan Najeriya dubu biyar biyar. Ko ba zai yi bane tunda ɗan uwa ya faɗa a nan cewa dangote wanda aka ce mana kamfaninsa na tatan mai in ya kammala zai iya tace man da zai ishi nahi nahiyar afirka duka kuma duka akan dala biliyan goma sha tara ne ina gizo ke sakar a nan sa'an nan akan wancan petroleum industry act din nan nake so in yi magana jiha ta ta gombe an samu mai da makociyarta ta bauchi to wannan upstream da downstream uh, abinan eh, regulatory abinan da ake ta yi ta ina zai ma taimaka saboda waɗanda ake haƙo man daga ƙasashen su a halin yanzu suna cikin kuka da fatara kada fa a zo a lalata mana ƙasar noma a waɗannan jihohi kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba wani kwarin gwiwa kake ganin hakan mai a waɗannan ma jihohin namu ma zai zai amfana su ne a saukaki. Salamu alaikum. Sunana Sambo Jibril Sambo Jada, memba kungiyar murya kafa fiye yaɗa labarai don cin gaban ƙasa. a shimfiɗan da shi mai girma mai nasara kogo ya yi ya ce akwai yadda ake satan mamuta cikin ruwa wanda ake tafiye-tafiye da shi shin akwai wasu kamfanoni na tsaro wanda ake kira falcon ice wanda kuma kamfanin isra'ila suna da kemiroli guda uku kemira na farko mai aiki da hasken rana ne kemira na biyu wanda take aiki da duhu cikin duhu take kemira na uku kuma tana aiki ne da abun na hazo duk bala'in duhun da ake ciki wannan kemira duk abun da zai gifta tana kallo duk masifan hazon da ake yi a nan ma wannan kemiran za ta dinga ɗauka duk abun da ke gifta a kan teku sannan in hasken rana ne kuma wannan mai hasken rana ita ma tana ɗauka an ce ana satan man najeriya ta wannan ruwan kuma duk jirgin da za ta gifta a lokacin daga ofishin national security advisor za su yi makin wannan jirgin din a tura navy a zo a tambaye su za su fara communicating da wannan captain na vessel unknown vessel dama za a gaya musu latitude kaza longitude kaza za a je za a ga jirgi kaza mai tutar kaza daga wurin ma riga ai makin kuma za a je abun nan nasu to shin wannan kemerorin suna aiki ne ko ba mai amfanin su sannan ina kuɗin da gwamnatin tarayya take biyan su a bari sojoji da sauransu suna abun da suna sata ko su sun fi karfin doka ne ko dokan najeriya sai akan wani da wanda wani take aiki wanda wanda wani shi ya fi karfin doka ne tambaya na farko kenan eh tambaya ne muna so tambaya na biyu eh a takaice ne duk da takaice ne tambaya na biyu akwai yadda ake magana ana vandalizing pipeline in Nigeria wanda kwanakin baya har mai girma GNDNPC ya zo nan ya ce wasu harkan pipeline din suke gina gidaje suke hudawa suna suna ɗiban mai suka ce sun zuba jami'an tsaro sama da ɗari uku a kan wannan layin ɗin to why not in, har da gaske ne gwamnatin najeriya take ko inda take kashewa wajen tsaro kan asalin hanyar man fetur ɗin nan inda pipeline ta wuce me yasa ba za ta ɗauki irin wannan kamfanin ba falcon ice ta kafa wannan wannan ga baki daya asaran da gwamnati take akan wannan abu kuɗin da za ta kashe da zai kai wannan asaran ba a sa wannan kemerorin ga baki ta dinga monitor duk wanda aka yi kusanci wannan wurin za a tura abun nan ana wuri kaza da su a a kama su ko ka ɗauki wannan matakin ne sannan kuma na uku shine har yanzu tambata ta ƙarshe shine akwai wasu jiragen ruwa wanda ake tallan su na mai a kan teku wanda za ka je ana cewa akwai tto ttt call and load and others wanda kuma kowane loka ka ga suna damkare da man fetur za ka ji suna gana wata ko nigerian wata za ka ga wata jirgi ta dauke da akwai 50,000 metric tons 100,000 metric tons da sauransu to shin wannan man din da ake sayarwa tun da gwamnati ce take kawo ta me yasa ba za a shiga wajen kasa a zo a sayar musu ba sannan sai a zo ana sayar da ita akan tekun kuma a sake daukan ta a dauki wannan man ya fidda su waje kuma salamu alaikum bari mu tona karshe kawai wani nutsa ina fushin gwamnati To, salamu alaikum. A sunana Buhari Yunusa Kumriya, dan kungiyar murya ma abota kafafen yada labarai da cikin Alhamdulillah ina yi wa al'umma wannan zaure fatan alkhairi. godiya ta musamman kuma ga wannan gidan rediyo da yake ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu domin a samu masalaha wato na ji wani bakin ciki kaɗan da na shigo wannan filin don tun da aka bani maudu'in wannan shirin da za a yi na ɗauka wancan bakon da aka gayyato mana watan shekara ta gabata ya zo ya game mana wancan jawaban nasu na ɗauka shi za mu samu a wannan guri wato mele yawwa mele kyari wato da dama wancan lokacin wannan gidan rediyo ya yi ƙoƙari matuƙa wurin gayyato mana shi wancan karin da za a yi wancan ƙarin man da za a yi ya zo nan kuma ya yi wani jawabai irin nasa wato gaskiyar magana mu koma kan maudu'in da ake yi a kai ƙara tallafi a yanzu da gwamnati take so ta yi ko kuma cire ƙara ƙara kuɗin mai da ake so a yi yanzu don kamar yadda masu jawabi suke yi magana tallafi ma babu ita ƙarin kuɗin mai a wannan irin yanayi da talaka yake ciki ba abu ne wanda yake gwamnati ya kamata sa a gabanta ba kwata-kwatanta a wannan lokacin da talaka yake cikin faman matsi na rayuwa kuma ga dukkanin alama da jawaban da na je ga kanan gurin mutane suna nuna cewa 'yan arewa ba su da kishin kansu ko kuma al'ummarsu to abin da nake ja da shi a nan wallahi matasan arewa suna da kishin kansu da al'ummarsu wallahi shugabanni da muke bi su ne ba su da kishin mu ba su da kishin yankunansu dalili na anan matasanmu muna bin su sau da kafa dukkan abubuwan da suka nema mi musu muna ba su haɗin kai da goyon baya akan abubuwan da ake tafi da gwamnatin nan abu na farko da nake so su gane a nan su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa dukkan abubuwan da za su yi akwai ranar da za mu tashi a gaban Allah su bada jawabin da suke irin abubuwan da suke gudanar da shi jawabi na na biyu wallahi in ba su ji tsoron Allah sun gyara ba wallahi tun a nan duniya in dai haka suka ce za su dinga tafiya ana muna bin su suna ƙara bin mu muna bin su suna bin mu suna zaluntar mu suna cin zarafin mu wallahi akwai lokacin da za a je makura wanda wallahi za mu turje musu biyayya nan da muke musu za ta kau ba ma fata a kai wannan lokacin amma wallahi duk lokacin da aka kai wannan su kuka da kansu wallahi abun suna gani ganin yanzu mu ake ci ba mu da tsaro ba mu da kwanciyar hankali noma da ake magana noman nan ni manomi ne ni dan kasuwa ne na rantsa da ikon Allah tun da Buhari ya shiga mulki shekarar farko ne na samu na iya yin kwanciyar hankali na noma dan naija ne ni yau da safe an kira ni an gaya mun a bangaren da nake aiki kwata-kwata yau garin ma an zo an mamaye shi to ta ina za ka je ka yi noman to ya kamata shugabanni suna da sauran lokaci wannan zalunci da suke yi muna bibiyar su wallahi za a kai ga lokacin da za a yi tunga duk abin mu yake ci yanzu kuma wallahi zai koma ina cin su to suna da sauran lokaci da ya kamata su gyara waɗannan abubuwan da suke yi zuwa yanzu kafin mu kai ga wannan lokacin wannan burin da za a yi bayan mun je wajen shi ili ne kai lani za mu ba da minti biyu duka manyan baki shi su yi magana shi kenan sai mu tashi da yardar Allah injiniya kai lani kai kuma baka tsine injiniya kailani muhammad a gwargwaje zan baka tambayoyi guda uku 'yan ƙanana kamin in bada mafita akan wannan tambaya na farko ita ce dattijo wanda yake tsakanin shekara saba'in zuwa tamanin yana kuka yana hawaye ya yi ma mutane miliyan biyu da goma alkawarin zai rage masu farashin kuɗin mai ya hau kuma ya zo yana ƙarin ƙarin ƙarin ƙarin ƙarin idan aka tunkare ka aka ce ya kamata ya ma kara wani ƙarin me ya ansa ka ɗaya ke na biyu gwannan duk hukumomin da kake cewa za a gyara matatu da sauransu za a gyara za a gyara za a fara daga yanzu menene dalilin da ya sa shekara bakwai da ta wuce ba a fara ba sai yanzu da aka kada kujen siyasa na uku kuma wannan duk magana da ake yi ta ƙarin kuɗin mai ɗin da ake yi inda yanzu muhammadu buhari zai hau duro yanzu ya ce jama'an najeriya ku zaɓe ni zan ƙara maku kuɗin mai tsakaninka da allah zai ci zaɓe tambayoyi na uku kenan da waɗannan tambayoyi na barista mai nasara kogo ibrahim umar za mu dakata a yau sai allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin sashen hausa na muryar amurka da ɗaukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na nasiru el hikaya benjamin gowon awwalu salihu halima abdulrahu shamsiya hamza aisha mu'azu sai da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato oh, a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Ok sabon birnin local government. Mm. To na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman eh, tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta? Gaskiya a gida ba na sana'ar sai da kati, a nan ne nake sai da kati. ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati eh jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina farawa ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka nan ba wani bangararren jari gare ni ba To a rana kuma kana kamar cinikin naira nawa haka a rana? A rana ina iya cinikin dubu tara, dubu bakwai har dubu takwas. To wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a. To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can to kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya kasai sai kaci a can za ka iya sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na yanka sai na dubu biyar a wuni kana iya kasai da shi shine bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar din ira 11 fcda 11 SUD to hmm. kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya yana dai zama ne a wani shago na dan na kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a'a ba na biyan a shagon wani dan uwa kake zama eh kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su insha Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. yau san kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.